mata ba kowa wallahi higin da ce da Allah higin ku ce higin ku faɗa abinda zan yi higin ku ce da yi da ce da Allah ni ya na higin kawo wallahi na higin kawo kewa kewa ke da kaiwa da kai eh har da ke yara baka baka wallahi kuka faɗa kuka faɗa ki kirki kuka ce wallahi ne ya na sa a yi yankan kawo ka kawai wani a da Allah ba ba wai kan ku zo kun zaura a kan rijiyar da kun zaura kusa da rijiyar da ku faɗa wallahi duk yadda ta faɗa alƙur'ani kun ci uban ku bara ba ku ba ku wallahi kawai ya fi muku sauki Hello. haba da Allah haba Allah ya dace koyi ba Allah ya dace koyi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar dan kuskure ba me kuskura baki eh, jiya jiya na kama mati yana shan ruwa nake wa yaran nan faɗa mai gida la Muhammadu mai gida da girman ka girman ka da komai lillahi mai gida mai gida waye aike ka waye aiken dama a ce da da ɗebe na yi jiya jiya na kama yaran nan mati zai sha ruwa nake mai nasiha da kin ci uban shi ci uban shi eh, to je shi Kar yi azumin da yake nan tun ina ɗaki nake jin motsi ji nake yaran nan ne suka shigo ashe kai ne da ban zo ba me za ka yi kuskure baki na zan yi kuskure ne kuma yanzu ka fita jama'a ka ce wai azumi kake yi to azumin ka nawa na san mun yi shi da Allah isa ka yi uku ma Allah ya sami la illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tambaya ka nake eh? azumin ka nawa ni eh nawa makai shida shida wallahi ban yadda ba alquran yau ne kurin wallahi yau ne kurin na dan kin san alquran billahi la ilaha la ai me gida eh? ko me zaka hadiya a gidan nan wallahi ba zan taba yadda azumin ka shida ba kiri kiri in kama ka kana shan ruwa wallahi ba laifi na ba wallahi shirin watan nan mai falala mai alfarma watan da aka saukar da alkur'ani a cikin sa kai na shiga illallahu mawra tama wa kidare ku kama da wai wai haka ce haka ce wanda da kai wani inna lillahi wa inna kika sani ko ulsa ce da ni ta takuro ta takuro ni sai akwai irin mu da yawa wanda in dai wannan lokaci i sai ka ji mutum ya ce olsa ce ne ita olsa ba ta tashi ba sai yau da na kama ka kiri kiri kana shan ruwa zan dai sha ban sha ba zan dai sha kuma wallahi ji ne ga baki ɗaya nan ke sharrin kin san sharrin waye. To ita ibada ba haka take ba sharrin waye. Wallahi sharrin mai kaho mai karyayyen kaho da ido ɗaya. Inna lillahi. Dan ba. Shedanin da Allah ya daure su a wannan wata mantawa kai ne. Haka ne ba haka ne ba. Yanzu ya ga garan sharrin waye. Ye? Sharrin waye wai? sharri hirwa jire ka ba ana soya aya a wakogaro da aya iri kwayas kwayes ɗin da ke gare ko to wallahi yau ba zan baka kayan shan ruwa ba ka har watan nan ya gama ka gama ka gama shan kayan shan ruwan ka kenan wata mai alfarma mai daraja watan da za a kankare mana zunuban mu kiri kiri in zo in same ka kana shan ruwa kuma kai ne farkon nan ba na sha za ka zo ka sa ni a gaba sai ka sha kai wallahi kuwa wallahi ai dai ruwa ce take damuna ni wallahi ka gama shan kayan ramadan din ka wannan ruwan ka ajiye shi da shi za ka sha ruwa har watan nan i mutu wallahi wannan ruwan shi ne shine ruwan mutuwa wayo jana'iza wayo zaban makoki wayo Allah na Allah ka ba mu da azumin da wasu sai ka ka aizo wai mutum kiri kiri kiri kiri da ransa da lafiyarsa baya ganin yanzu to idan kaya wannan ruwan kai da auta idan kaya ka sha wannan ruwan to kai kana tunanin Allah baya ganin ka ne in ka ɓoye wata ko ka ɓoye wani zai haka amma kana ganin hi Allah baya ganin ka ne idan kai ma ka ganin sa hi ina ganin ka kuma hi ice a azumin nan wa ake wa wasu kake wa da kake ɓoye musu eh to wai ya ga ai wai ya an ga wa din dole in wakai na faɗa dole in wakai na faɗa kar ka ƙara tam tam kar ka kuma to to kar ka sake na ce to a na ce to ba na ce to ba zan ƙara ba Allah ga babu lada insha Allah ba su irin halina ma da za su je su fake su cika cikin su kuma su zo su yi to ba kan ba wani kuka yi ba kan ku kuka yi wa wanda yace a yi shi kuka ba shi kuka boye ba al'umma kuka boyewa shi yana kallon ka shi sa yace idan kun yi ladan ni na bawa kai na sani ni ni na san bonus din da zan ba ku. yawwa saboda ɗaba alfarma da mutunci na azumin watan ramadana ice bai faɗi ladan ba amma ya faɗi falaloli da yawa amma gundarin ladan da ice zai bai mutane bai faɗi ba shi sa ice kaga ka iya zuwa ka ɓuya ka ci ka sha ka fito ka ce kuma kana yi amma shi azumi ana so ne ka yi shi tsakaninka da Allah ma'ana ka yadda da Allah ka yi imani ga Allah ka yi imani ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama aka ce ka yi azumi tsakaninka da Allah ka inganta shi ka kyautata shi shi ne kuma kai ka zo ka zo ka zo za ka kurburwa salon cikin kuma ikulle in cikin ka ikulle ka faɗi ka margayi margaya to uba ka ka cewa da Allah a'a to kaka kara ta yake da bari je awwala isbar ba yi alwala ta ci daga da wannan ruwa ba kawai alwala zai yi da shi da tuni na kare kare ba ko wallahi Allah wallahi wadda ta ta yake ne ta yanda zai kawo kan wannan yar da majan in ta kunshi iska in ta kunshi iska kan ta sace ta bawa Basaja. wallahi kun yi fele kun yi fele eh. ku zo ku kwashe kayan ku kun yi fele eh. ku zo ku kwashe kayan ku kun yi fele ku zo ku kwashe kayan ku inda kun yi fele ku zo ku kwashe kayan ku wallahi sai dai na nema nake na bata kai na lokacin matsona ta mizaro matso matso matso matso ah, ah. a a ina za ka ai ba to gani gani ya aka yi ne to na ga daga shiga ban daki kafin in fito na zo na tarar da kai zaka fice ka bar gida ina za ka gida za ni doguwa zan ci ni kuma da ike nan garin mu ne ka san da ni yar tudun wadati haka ne kwarai kuwa a kin san tudun wada eh da doguwa dan garin ku eh. ko in ce tudun wada ga baki ɗaya da kewaye bata taba ganin iftila'i da rashin imani da hauka da gidadanci da tumasanci irin lokacin da aka yi zaben 'yan majalisu na tarayya da aka yi wadda kisan gilla ƙwarai aka yi mana rashin imani uru-uru, ganin annabin tsohuwa saboda mai saboda wai kawai mutum yana so zama memba. Kayi. ba kai komai ba ka yi ka sa 'ya'yan sun zama 'yan ta'adda ka yi ka sa 'ya'yanmu sun zama abin da suka zama to ai mai gida haka zaka ce jihadi zaka fita jihadi da ni to sai kai mun magana ni ma mai gida ka kusan a yanda nake ko ban daki zan je hankali na a tashe iki gaba ɗaya hankali na iyakan yan uwana da iyaye na sai ka gaya min na je na ɗauko kayana na fito mu tafi ai wannan jihadi ne mai gida to sha biyar ga watan hudu eh. idan Allah ya kai mu za a yi wai wani abu da ake cewa iskwas kulufis iskwan kuluf iskwan kulus ko kwan kulus yau wace kin yi karatu sosai kwan kulufis eh. to shi za a yi ma'ana wayanne da suka ƙona mana wannan abu da muka suka ga za mu ci suka yi mana haram suka je suka ƙona mana eh. to shine za a zo adada inda ba a yi wannan aka sa 'yan ta'adda suka inda aka je 'yan eh. ta'adda suka yi ta'addanci za a je a cike wannan ƙuri'u. Kai, masha Allah. Yau yau za mu bulala. To, mm, to ai ni mai gida saboda abin yana raina. Ka ganta nan? Eh. Ko ban daki da ita nake zuwa na tama ranan nan jira nake kawai a ce a fito mu je mu farar da na barawa ai insha Allahu doguwa da tudun wada sai Salisu sha'u yau Salisu sha'u soja soja maganin wani dan ta'adda maganin dan jagadiya je ki fito da kai insha Allah yanzu ko ai wannan jihadi ne mai gida ai la illallah ai kafin karfe sha wani sha biyu ma tunda ba na gaba ɗaya za a yi ba ai za mu zaɓa ba wanda za mu zaɓa illa alhaji salisu yusha'u soja shine dattijo a dattijo a majalisar dattijai ba za mu sa ɗan daba a majalisar dattijai ba daman majalisa ce ta dattijai kuma yau za ka je ka ɗau ɗan daba ka saka ai ba zai yi ba sai dattijo alkur'an ka gaba ka gaba ka gaba zama wani memba alkur'an ka gaba zama wani memba Allah ɗan ta'ada in sauri dan Allah jiran ki nake yi